barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun ji yadda gidauniyar Awifka a jihar Kano ta yunkura cikin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kanan Daban Najeriya domin gano yawan gurbataccen iskar da ayyukan al'ummar wannan yanki na birnin Kano take fitarwa sakamakon yawan al'ummar unguwar, inda ta gano wasu mata masu amfani da roba a matsayin makamashin girki wanda masana kamar su daraktan cibiyar binciken yankunan da ke fama da rashin ruwa na jami'ar Maiduguri Dr. Muhammad Abba Jime suke bayyana irin illar da yin amfani da roba yake haifarwa ga lafiyar al'umma da shi kanshi muhallin. wato illoli da shi robobi da su leda ke da shi yana da hatsari sosai an duk inda yake wasu sukan hana amfanin gona ya yi tasiri na biyu kuma yana iya gurbatar ruwan sha daga nan sai kaga an fara samun wasu cututtuka kuma wa uba kamar toshe magudanun ruwa da yakan haddasa ambaliya inda kuma duk ruwa ya taru kwana uku hudu sai kaga sauro ya kinkishe ya fara shiga gidaje ya dabi mutane yakan kawo cututtuka kamar su cizon sauro su typhoid da kuma idan ruwa ya gurɓata har ka gama ana iya samun kansa da su wasu ciwon koda da su ciwon hanta da sauransu so abin gaskiya yana da hatsari sosai kuma dabbobi in sun samu shara duk wani abin da suka samu za su lalume leda an har ko rago ko tinkiya ko akuya ko wani dabba ya haɗe sai ka ga a ciki din sai ya zanna dabba sai ka ga tana ta rami a rasa me ke damunta har ta zo ta mutu so gaskiya yana da illoli ta fanni da yawa maganan cewa mata na kona su leda da sauransu wannan yana da kyau in sun tattara din in an yi kuna mai kyau din amma kuma hayakinsa kuma shi ma yana da illoli banda shi hayakin leda ko hayakin mota so hayakin itacen wutan nan ma da ake girki da shi ma duka yana da illa akwai wasu da suke da matsalan kamar zaman alaji da sun fara sheka sai ka ga ya zama musu damuwa wasu kuma masu asma da sauransu an kuma masana ta wajen fannin lafiya sun ce itacen wuta idan har mace ta sheka na eh, sa ɗaya ko biyu haka ya kai kwalin sigari illan shi din. A ci gaba da tattaunawa ta da Alawiya Baba Musa shugabar kungiyar Awifka ta ce gwajin da suka yi a wannan unguwar ya nuna cewar al'ummar unguwar da ma matan da suke amfani da ayafa suna cikin hatsari sakamakon yanayin iskar da suke shaka. za ka ga in aka kona wannan ayafar hayakin yana zama baki kirin to da muka je sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da wannan ayafa sai ya zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa musamman wa'annan greenhouse gases din da suke jawo shi matsalar ɗumamar yanayi to bayan su kuma still akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam to mun rarraba abin da yake cewa kusanniya wato tambayoyi kusan guda ashirin a gidaje da yawa a cikin wannan unguwar har muka gano cewa fiye da kaso casa'in na mutanen da suke zama a cikin unguwar suna amfani da ayafa bayan nan da haka sai muka kara samun gidaje da su ma suna amfani da ayafan amma tasu ba irin ta wannan nikakkiyar roba da leda da aka yi niƙawa ba ce ba tasu mulmulalliya ce haka to da muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'a su ce su suke narka roba ta zama mulmulalliya har ake sai da ita ita ma a matsayin makamashi sai muka ƙara muka sa su binkicen mu su ma matar a unguwar suke ba su da nisa sai muka sa gurin matan nan sai muka ga su kuma suna zuwa yara ƙanana suna zuwa su samo robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasar su da zafin su sun narke sai su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyin aka tsoma a cikin ruwan sanyi sai su zama kamar karamar bal haka sai a dinga siyarwa uku naira goma sai ake siyarwa da matan unguwa haka su kuma sai suke amfani da ita a matsayin makamashi. A wani bangaren kuma shugaban gidauniyar Panacea Foundation wanda ya zanta da abokin aiki mahmud kwari a jihar kano ya ce ya zuwa yanzu in dasa sama da bishiyoyi dubu goma sha biyu amma sun kuduri niyyar dasa bishiyoyi dubu ɗari kafin ƙarshen damunar bana a cikin wannan damuna, allah yadda muna da kuduri na mu dasa bishiya dubu ɗari muna so mu yi shi a ciki da waje na jihar kano allah ya yadda su wannan taron da muka yi na local government inda suke a cikin birnin kano ne don mu wayar da kansu mu kuma nusar da su yadda ake wannan dashen kuma babban abin farin ciki ma shine mun yi niyyar mu shuka bishiya dubu ɗari amma a yanzu haka muna da bishiya dubu ɗari da ashirin a ƙasa wanda federal minister of environment suka ba mu tasu gudunmawa. wai me ya zaburar da ku game da zance bishiyoyi nan tunanin mu ne ya zo ɗaya mutane da dama amma yanzu kamar ni na karanci karatun likita da na san cewa akwai cututtuka da yawa da suke da nasaba da gurɓataccen muhalli na san illoli na ta'azzarar zafi illoli na rashin ingantacciyar iska illoli na rashin abinci mai kyau so abubuwa ne da dama wasu sun shigo wannan tafiyar saboda inganta harkokin noma da suka ga suna ta zama koma baya sakamakon canjin yanayi wasu sun shigo saboda rashin kyau ma na muhallin mu da muke da shi muna yin wannan abu ne saboda samar da ingantacciyar iska ta shaka sannan da samar da abinci mai inganci wanda za a ci da kuma sanyaya muhalli saboda irin illoli na zafin muhalli da kuma yaduwar cututtuka da suke da yawa a ciki. ita ma dr husna baffa wacce ta kasance cikin ayarin fanasiya foundation a wurin taron wayar da kan da suka gudanar ta ce a mata yi gwamnati ta yi dokar da za ta haramta wa al'umma sare wasu nau'ukan bishiyoyi gaskiya a lokacin da zan iya cewa na bautar ƙasa wadda ake kira nysc to sai ya zama na aiki gurin harkar dashen bishiya ɗebe bololi to tun daga lokacin sai hankali na ya karkata wannan sassan tun da kaga a yadda ya kamata kai ma'aikacin lafiya kai ka fi kowa sanin me mahimmancin bishiya da kuma bololi sannan illar dai kai za ta dawo ne mutane zuwa asibiti rashin lafiya da sauransu dai to wannan dalilin da ya sa kawai na fara kamar yadda aka yi bayani a lokacin da an ce bishiya guda ɗaya idan sare ta mai da gurbin ta sai bakwai so idan mutane suna yin hakan ana wayar da su kowa wani ma akan kanshi zai ce kai bari in je shuka wannan bishiyar kaga kai ba ma baka sani ba amma muna samu ana mai da gurbin wannan abubuwan da ake sassarewa mm. sannan kuma kamar bishiyar da suke da matukar amfani ya kamata gwamnati ta sa ka'ida ko duka akwai bishiyar da ba za a sare su domin idan aka sare su an yi asara babba Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.